Zuwa yanzu ba bayani kai tsaye daga shugaba Muhammadu Buhari na naɗa gwamnan Neja Abubakar Sani Bello a matsayin wanda zai jagoranci jam'iyyar a babban taro. amma ɗaya daga fitattun gwamnonin apc nasiru ya ba da tabbacin shugaba buhari ne ya kawar da gwamna boni da ya kawo gwamna bello kan matsayin it was the president's order to us as governors he said i'm relying on you to do what is necessary legally necessary Abusa sani bello takes over the leadership of the party reconstitute a zantawa da gidan talabijin na channels el-rufa'i ya ce gabanin tafiyar da shugaba buhari london don neman magani ya damƙa alhakin jam'iyyar ga gwamnonin don tabbatar da an gudanar da babban taron kamar yadda aka tsara. Ya rufa ya ce a bangaren su suna da gwamnoni sha tara cikin ashirin da uku da ke bayan gwamna Bello kuma za su tsaya kan sabon shugaban jam'iyyar ya fito daga arewa ta tsakiya. duk da bai ambaci sunan sanata Abdullahi Adamu kamar yadda ake yayatawa ba, cewa shugaba Buhari shi yake so. Amma ya ce daidaitawa za a yi a fito da sunan mutum ɗaya. Masana siyasa na cewa duk wannan gwagwarmayar na da alaka ne da inda 'yan siyasa suke son kasancewa a babban zaɓe mai zuwa. Sanata Kabiru Gaya bai ture wannan tunanin ba. To ai duk siyasa ba wata mu kawai ba. In an zo ƙarshen wannan lokaci za ga ana samun rigingimu da cuɗani da abubuwa ba don kai ba kowa tunanin wa zai sa me ake so a cikin 2023 ya mutum zai taka rawa wannan ita ce kuma siyasa wannan gado ne mun gaje ta haka haka kuma take kuma Allah za ga an tsallake ruwan kuma an fitaccin gajimaren da ake ci yanzu sai dai mai taimakawa gwamna Buni ta lamurin yanar gizo Haruna Sardauna ya ce sam ba su amince ko gamsu da cewa shugaba Buhari ne ya ba da wannan umarnin ba. Duk wani mai kishin jam'iyyar APC in dai ba gura gurbe ba mai malabu ne bai girgiza ba mai malabu ne yana kan kujeransa na shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar APC da kuma tsara babban zaɓe kowa ya san waye ya naɗa shi waɗannan 'yan jita-jita ne da 'yan cewar shugaban ƙasa ya ci irin abin da suka saba yi a jam'iyyar pdp na karfa-karfa da murɗa-murɗa wannan ba zai yi mana a jam'iyyar apc ba saboda ina za mu samu bayanin shugaban ƙasa irin wannan in ba ta wajen irin gwamnonin ba a matsayinsa na gwamna ba shi da hurumin yin magana da shugaban kasa ya ce har yanzu shugaban kasa bai fito ya nuna direction nasa ba kuma ina mai tabbatar maka shugaban kasa yana tare da doka abin da doka ya ce shine mai mala shine shugaban kwamitin roko kuma anek taro ne na ƙasa gaba ɗaya na tsololuwa na jam'iyyar abc suka tsaya suka rantsar da shi antony general aka rantsar da shi ya gudanar da wani abin ha kawai wasu yan bani na iya su zo su tattaro da wani abin su na dodo yan shugaban kasa ya ce irin abin da ake a pdp shi za a zo a yi mana a jam'iyyar abc. yanzu zai yi wuya dorar da wata magana mai ƙarfi gabanin taron majalisar koli na jam'iyyar da ake sa ran gabatarwa makon gobe nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya